DW dandalin matasa. Matasan Senegal sun tashi haikan wajen kare demokradiyya a ƙasarsu. bayan da Macky Sall ya ɗage zaben shugaban ƙasa ba zato ba tsammani gabanin fara yakin neman zaɓe. Duk da ma dai cewa rikicin siyasa na cikin gida ne, amma dai sakamakon na da yawa ga makomar masu jinjini a jika da suka saba yunkurin shiga turai taɓa rauniyar hanya don inganta rayuwarsu. sai ku biyo mu don jin ƙarin haske a wannan shirin na dandalin matasa. to madalla in ma dai a bakin teku ne ko ma dai sauran wuraren zaman matasa na birnin dakar maudu'i ɗaya ne ta ke mamaye musari yawo da ake tsakanin masu jinjini a jika wato ɗage zaɓen shugaban ƙasa daga 25 ga watan fabrairu zuwa 15 ga watan disamban 2024 kamar mati yadda aka saba a wannan ƙasa ta yammacin afirka masu jinjini a jika da dama sun fantsama a kan tituna da nuna rashin amincewarsu da wannan mataki amma kuma yawancin 'yan majalisar ƙasar sun amince da ɗage zaɓen ko da shike wani ɓangare na 'yan adawa ya shigar da kara gaban kotun tsarin mulkin ƙasar. sai dai Sheikh yi wani mai wasan kwaikwayo mai shekaru 37 da haihuwa yana cikin hali na firgici saboda yana ganin cewa Macky Sall na neman dakushe fatan da suke da shi na samun shugaba mai karancin shekaru wanda ya dace da zamani. Idan ka gaida shugaban kasa ya ce ba zai gudanar da zaɓe a watan Fabrairu ba, zai dage har sai wani lokaci. Idan kai kana matashi, za ka so a ce wannan shugaban kasa ya bar iko. ya shirya zaɓe daga bisani kuma ya bar ƙasar. A daidai lokacin da shugaba Macky Sall da ke kan karagar mulkin Senegal ke da shekaru 63 a duniya, mafi yawan al'ummar ƙasar na da ƙarancin shekaru, inda masu sha tara suka zama masu matsakaicin shekaru. Abin da ma dai ya fice musu tuwa a ƙwarya a halin yanzu shine rashin aikin yi. Sannan gwamnatin da Dakara bata fitar da wani tsari na horas da matasa sana'o'in hannu ko ba su jari ba. saboda haka ne matasa da dama ke zuwa cirani tare da amfani da barauniyar hanya wajen zuwa kasashen yamma don samun ingancin rayuwa sheikh jiyayi ya nuna da cewa masu karancin shekarun za su ci gaba da zuwa kasashen waje don neman inganta rayuwarsu. Ko da akwai mutanen da ba sa son yin gudun hijira zuwa turai, amma idan suka ga irin wannan yanayin siyasar da ake ciki, suna fara irin wannan tunanin. duk da haƙurin da suke da shi amma yana ƙarfafawa matasa gwiwa wajen barin kasar Hijira na ci gaba da kasancewa batu mai rikitarwa a tsakanin matasan Senegal saboda suna da nasaba ne da dalilan na tattalin arziki da kuma siyasa. Don haka ne ƙaura don inganta rayuwa ke iya zama ɗaya daga cikin munanan sakamakon da ɗage zaben ya haifar. a cewar samira dawud wace ke jagorantar ofishin kare hakkin bil'adama ta amnesty international a yammacin afirka da kuma tsakiyar afirka dalilan dai walau na tattalin arziki ko kuma na siyasa ne ke haddasa hijirar matasa kuma sau da yawa dalilai na tattalin arziki na da alaka da dalilai na siyasa da kuma yanayin siyasa les raisons politiques et le contexte politique. A baya dai ana ɗaukar Senegal a matsayin ƙasa mai kwanciyar hankali da mutunta mulkin demokradiyya a yanki na yammacin Afirka da ya fuskanci juyin mulki shida a cikin shekaru hudu na baya-bayan nan. Wannan dai yana tasiri ga saka hannun jari daga ƙetare, amma dai matasa na cewa ba sa gani a ƙasa saboda ba sa cin moriyar bunƙasar tattalin arziki da aka ce ƙasarsu na samu. Ibrahim Khan, lauya kuma manazarci a Open Society Initiative for West Africa asiwa a takaice ya ce kuma bayan arzikin da senegal ta samu zai iya dakushe fatan matasa na samar da ƙanana da matsakaitan masana'antu. Tous les gains économiques et Duk abin da aka samu a fannin tattalin arziki da duk sauran abubuwan da muka samu, mun samu ne saboda Senegal ba ƙasa ce mai arziki ba. Senegal ba ta da albarkatun ƙarƙashin ƙasa masu yawa, ko da iskar gas da man fetur da ake magana a kai, kowa ya san cewa babu yawa. don haka senegal tana dogaro a kan tsarin demokuraɗiyyarta amma duk wannan zai tafi a banza hakika zai lalata tattalin arzikin kasar akan manufofin ƙasa wato soft power da senegal ke da shi zai ɓace sai dai ba wai fannin tattalin arziki ne kawai zai zama karfin kafa ga senegal ba masu lura da al'amura na fargabar cewa rikicin ɗage zaben na iya tasiri a fannin tsaro inda matasa ka iya ɗaukar bandigogi da sunan kare wata manufa. Dama dai Senegal na iyaka da Mali, ƙasar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke da kusanci da Alƙa'ida da IS ke kai hare-hare da kuma ƙasashen Sahel na Burkina Faso da Nijar da ke fuskantar ƙalubalen tsaro. Manazarci Ibrahim Khan ya nuna shakku kan ko Senegal za ta ci gaba da zama cikin kwanciyar hankali ko kuma faɗawa cikin rikici duba da cewa matasan yammacin Afirka na neman juya babin mulkin 'yan sittuna da 'yan saba'una. A cikin shekaru biyu ko ukun da suka wuce, an samu matattar 'yan ta'adda masu yawa da aka kafa a Senegal, waɗanda ake yanke hukunci a kansu. Duk wannan na nuna cewa wannan na cikin haɗarin fuskantar ƙalubalen tsaro. Wannan haƙiƙa matsala ce. a ɗaya hannun kuma raunin da ecowas ko sai da yawo ta yammacin afirka ta samu tun a ƙarshen janairu bayan da mali da burkina faso da niger da sojoji ke mulka suka sanar da janyewa daga ƙungiyar yana mummunan tasiri a kan matasan senegal philip goldberg shugaban cibiyar samar da zaman lafiya da tsaro a gidauniyar friedrich ebert a yankin kudu da hamadar sahara ya ce matasan senegal na da rawar da suke takawa sakamakon mahimmancin ƙasarsu a yammacin afirka Senegal ist ja ein ganz wichtiger Mitgliedstaat für die ECOWAS. Senegal ƙasa ce mai matuƙar mahimmanci ga kungiyar ECOWAS, har ma a fannin hulɗa na bangarori da dama. Ƙasa ce da ta kasance ta farko da ta fi bayar da gudunmuwar dakaru daga ƙasashen Afirka, a ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali, wanda ya ƙare a bara bayan rashin jituwa da gwamnatin mulkin soja a ƙasar. Lallai ana cuɗanya a fannin siyasa sosai akan al'amuran da suka shafi yankin. da kuma sadaukar da kai wajen kawo ci gaba. Ita dai ECOWAS tana fargabar cewa Senegal za ta iya rasa zaman lafiya da take tunƙaho da shi. A daidai lokacin da ƙungiyar wace a baya take da ƙasashe sha biyar take ƙara rasa ta gomashinta. Sai dai matasan na Senegal sun nuna rashin jin daɗinsu kan bakin ganga da ƙungiyar ECOWAS ta yi bayan ɗage zaɓen ƙasarsu inda ta fara nuna alamun amincewa da wannan mataki. kafin daga bisani ta yi kakkausar suka ga matakin na maki sal masu jinjini a jikan dai suna ganin cewa mutuncin ecowas ya zube duba da cewa ta yi tir da juyin mulkin sojoji a burkina faso da mali da niger amma ta ƙi kakaba wa maki sal takunkumi a maimakon haka ma dai ta yi kira ga senegal da ta tsaya a kan jadawalin zaben ƙasar ta hanyar amfani da kalmomi na diplomasiya da kusanci lamarin da philip goldberg na friedrich ebert foundation ya ce bai dace ba Da beglückwünscht man sozusagen noch an äh, Macky Sall. Er saboda mutunta kundin tsarin mulkin ƙasarsa da ya yi da kuma rashin neman wa'adi na uku akan karagar mulki. Ina ganin cewar wannan ya nuna yadda yankin yammacin Afirka ke cikin fargaba. Äh, äh, a yanzu haka dai hakkokin bil'adama na cikin haɗari a Senegal sakamakon yadda ake kama matasa da ke zanga-zangar adawa da ɗage zaɓe. Ya zuwa yanzu ma dai senegal ta yi kira da a mutunta hukumomi da tsarin demokradiyya da hakkin kai kawo a kasashe mambobin ecowas sai dai wakiliyar amnesty international samira daud ta ce kare hakkin bil'adama da haramta taro da kuma kama mutane ba tare da shari'a ba suna ci gaba da karuwa a senegal a yan shekarun nan lamarin da matasa ke yin tur da shi. Euh, Idan waɗannan ƙasashe da ya kamata su miƙa wannan saƙo suna taka doka, suna tawaye 'yancin ɗan adam kuma su kansu suna katsa landan harkar zaɓe. Hakika ban ga yadda gobe ECOWAS za ta iya samun sahihiyar magana a gaban waɗannan gwamnatoci da ta sanya wa takunkumi ba. A zanga-zangar da ta biyo bayan sanar da ɗage zaben Senegal, 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye kan masu zanga-zanga tare da katse intanet na akalla sa'o'i 36 domin ƙuntatawa matasa